الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا فأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الحوار ولا يضطرب مع الدليل والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأضال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو da muke magana muna shi daga watan 26 ga watan Shawwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 lissafin kwamitin mai alfarma sarkin musulmi wanda ya daidai da sha bakwai a sha hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke gabatar da karatu cikin littafin asalibul mujrimina lida التصدي بدعوة المرسلين وعاقبة ذلك wanda wannan shi ne majalisi na ɗari da takwas wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci ne na tunawa da shehu Usman dan fudu Allah ya ji Allah ya masa rahama a wannan unguwa ta sanusi a ga wanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya malam yace al-uslubul ashir uslubi na goma man umasajidallahi hana masallatan Allah an yi zukara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a ciki wasa'i da kuma wasa'i da yin aiki fi karabiha wajen rusata qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa man azlamu wane ne mafi zalunci isfahamun ne da ma'anan annafayu da kuma isbati shine aila abulama babu mafi zalunci mimman mana a masajidallahi irin wanda zai hana masallatan Allah an yi zukar fi hasmuhu wato a ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala a ciki sannan wasa'a sannan yi aiki fi ha wajen rusa ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala da to rusa ɗakin Allah rusawa ce iri akwai rusawa hissi akwai rusawa ta ma'ana yanzu wannan ɗakin bayan ana ƙoƙarin gina shi haka wani je ɗauko bundoza ya zo ture ginin bayan an gina shi ta wannan ita ce rushewa hissi rushewa kuma ta ma'ana masallaci ana gina shi ne don a raya shi rayawa guda biyu rayawa ta farko a kula da shi ta fuskar gininsa da ƙawata shi sannan rayawa ta biyu a kula da shi ta fuskar yin abin da ya dace a yi a cikin masallaci wajen karantarwa da yin abubuwa na alkhairi da haka sai ya zamanto asali masallaci ɗaki ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa saboda muhimmancinsa yasa da annabi ya bar maka ya tafi madina bai fara gina wa kansa gida ba sai da ya samun ma da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaki to a can wancan lokacin masallaci shine hedikwata ta al'ummar musulmi ta farko a nan suke kullawa anan suke warwarewa wannan yasa waɗanda suka yi hijira daga gurare daban-daban suka taho da ba su da gidajen da za su zauna sai zamanto ɗakin Allah nan ne wajen zaman su wajen kwanan su an fahimta yi to dukkan masallaci idan an gina gini ya kyau to wajibin da ke kan waɗanda suka gina masallacin ko suke da hannu gurin ginin masallacin to su tsaya a raya masallacin ta fuskar ibada kuma ginshiki na farko wanda bayan wannan na biyu shine karantar da mutane a masallaci to da ka san da duk aka nemi a ba da dama a zo a yi karatu a karantar da mutane to wajibi ne wanda suke da alaka da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ka je ka ga yadda masallatai suke bada da gudunmawa hatta wajen haddacewar ɗalibai wajen ƙur'ani. Eh? wadda ka san da muke yin hadda mun san irin gudunmuwar da masallaci ya bayar wajen karatu to shi ne sai malam yake cewa wa hada a ammu min allazi qablahu wannan yafi gamewa akan abin da zo kafin shi da haka zaka dinga hada wa man azlamu wa man azlamu wa man azlamu kusan guda tara a Kur'ani? to sai ka fitar waye yafi zalunci a ciki na farko kaga akwai wa man azlamu mimman mana a masajidin lahi an yin karafi hasmuhu wa ta'afi kharabiya babu mafi zalunci a duniya wanda zai hana ɗakin Allah a ambaci Allah a ciki sannan ya yi ɗawainiya ya kai ya komo su ya rusa ɗakin rusawa ko dai hissi ko ta ma'ana daga dukkan masallaci waɗanda za su zamanto a masallacin aikinsu shine ba da gudunmawa ta hana a karantar da mutane a masallacin wallahi sun rusa ɗakin Allah rusawa ta ma'ana ina fata an fahimta wannan ya ko ga cikin nau'in mutane guda bakwai da za a ajiye a inon al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah da annabi ya tashi zai lissafawa sai ya ce saba'atu yuzilluhum Allah ta'ala fi zullihi yawma la illa zilluhu daga ciki sai ma'anzan Allah ya faɗi cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da aka rataye zuciyarsa da san masallaci jiran yake a kira sallah ya je ya sallah jiran yake a sa wani abu na alkhairi a zo a yi jiran yake yi wannan an fahimta yi to don wadaka yana ciki sannan akwai amta kuluna inna Ibrahimu wa isma'ila wa isaqa wa yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara Allah sai ya ce a antum a'lamu amillah shin kun Allah ilimi ne sai ce wa man abulamu babu mafi zalunci mimman katama shahadatin inda min Allah wanda ya koye shaida da ke gurin shi wacce ta shafi Allah subhanahu Ta'ala. Allah sai ya ce wa man lahu bi ghafilin amma sannan akwai wa man abulamu mimman mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh to wanka dinga hada wa man abulamu za ka ga galibi ya fi tattaruwa a kan ƙarya ga Allah maɗaukacin sarki. Ka ganin a suratul an'ami a waje na farko haka ya ƙara faɗa, wa man abulon min maniftara ala Allah kadiban au ƙara ilayya. Ba mafi zalunci a duniya mutumin da zai ƙirƙirar wa Allah ƙarya, ko ya ce an mun wahayi, kuma walam yuha ilaihi kuma ba a yi masa wahayin komai ba. Sai yasa Allah ya ce wa man ƙala duk wanda ya ce sa'un zilu مثل ما أنزل الله da sannu wato zan saukar da irin abinda Allah subhanahu wa ta’ala ke saukarwa sai yi cewa lautara iya ba ga maratin mauti wal mala’ikatu ba su to ainihin akhiru an fusa kun aliyau mutu da zauna a zabal hunu bi kuntun ta kulu na alallahi gairar haƙi wa kuntun an ayatihi da sabiruna. Tuna haka za ka ga, wa man abu lam min manuftara alallahi kadiban sai yace ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al haƙula haula na kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala al da kuma wa man ablam mimman dhukira bi ayati rabbih fa da anha babu mafi zalunci irin wanda za a batan masa ayoyin ubangiji sannan ya juya baya da haka Allah sai yake cewa wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqara وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا سنا أقول ومن أقول ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء الله سيشي أليس في جهنم مصوى للمتكبرين سنة ومن أقول ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض أنا إنا من المجرمين منتقون ومن أقول ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي الأم الظالمين domin ka kalli mafi zalunci rusa ɗakin Allah boye shi da ta shafi Allah domin ka tattare ayoyin da suka zo akan mafi zalunci zaka ga babu kamar yima Allah subhanahu wata'ala ƙarya to shine sai malam yake cewa hada a ammu min allazi qablahu da yadkhulu fihi zai shiga ciki kullu mana'a duk wanda ya hana masjidan wani masallaci min masajidillahi daga cikin masallatan Allah an yi zukara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a ciki wala ko karatu ne ake yi in dai mutane na amfana da ilimin da ake wa wasu ko su saboda son zuciyarsu sai sai an daina karatun ta su ma sun shiga nan sun shiga ko kuwa Wasu wa ha ya yi ɗawainiya wajen rusa ka hissiyan aw rusawa ta hissi ko rusawa ta ma'ana fa amma karabuha amma rusa ta alhissi wanda ido ke gani fa yakunu bi hadmiha shine a rusa ta aw iglaqiha ko rufe masallatin ko kawai ana zaune wasu su miƙe sai a rufe masallacin Allah aw wata atiluha wato wata da wofintar da masallacin a daina komai a ciki wa amma karabuha al-ma'nawi amma rusa ta tafassar ma'ana sai kunu bi man na mu'minin as sadiqina shine hana mu'mine masu gaskiya min dukhulha na shiga cikin wal qiyam fiha da tsayuwa a cikin ta iz anna zalika mu'addin ila qarabha al hissi wannan yakan kai zuwa ga rusa ta rusawa ta ganin ido shi yasa zaka ga inda yau masallacin ɗan fudiyo a ce a samu wata majmu'a ta ɗalibai da za su mayar da shi ba gurin bacci ba gurin karatu shi baccin in sun zo su ɗauke shi wasila ne su zo da wuri misali su kwanta da dare yayi su tashi karatu za su a ciki kowane zai dinga karantar da su da daddare to akwai ma wani abu da suke bukata na wanda zai taimaka wa karatun da suke yi wajibi ne a kawo musu don wannan zai taimaka musu wajen karatu da rayar ɗakin wa ɗakin Allah ko kuwa da ba haka kawai amma in ba karatu za su zo yi ba amma yadda shi wa wurin bacci daga nan wani ya ya ɗauke su bi kan masallaci ya tura ta amalin malin ya gaba da ita za ka ga bai yi waye dole a ce mutane su fita a kullawa a kulla masallaci an gane da nan kuma za ka fahimci alherin Allah kan ya kai ga kadimul haramain sharifai eh, shi wannan karatun ba za ka gane ba sai wanda ji duk duniya babu inda za ka samu ana hidimta wa ɗakin Allah a doron ƙasa kamar makka da madina babu ke sa ina rantsi muku da Allah a ƙaddara ba su da wani aikin alheri a duniya sai kula da haramai haramain sharifai ne. wannan kadai idan Allah ya karba ya isa shi jira a gaban Allah ka je ka gani sai ka yi sati kana zuwa da farar jallabiya kana sallah a ƙasa ba sai da ba eh saboda yadda ake kula da gurin eh yasa aikin ma gurin kwata-kwata ba ɗaukar 'yan Najeriya duk cikin masu aikin harami da wuya kaga ɗan Najeriya to da an masa tarbiyya cewa ba ruwanka kai dai ka zo karfe kaza a tashi karfe kaza so dari in za ka ga wani yaro ya yadda abu so dari kai kuma aikin da aka sa ka kai ka ɗauki abu ko ka share in na sharewa ka gode ba ruwanka da shi yan najeriya an aka fara ɗaukar sa aiki wani in ga ya yadda abu ya sake ba su yi su falasta <laughs> wala wani sai ya dura ya ce dan uwanka baka gani ne a goge abu yanzu dan da ka bata kuma ka sake dawowa ka bata eh saboda wulakanci an fahimta ne kuma dama Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda suke raye masallatan Allah wanda suke imani da Allah da ranar ne da ranan lahira ka je ka gani duk wanda bai taba zuwa ba ran da ya taba zuwa sanda zaka dinga bude baki kana wa hukumomin addu'a wala ba za ka sani saboda yadda ake kula da harami na makka da harami na madina budget ake musu na kula da su ya fi budget ɗin kowace jaha a najeriya Eh? wutar da haramin makka da madina kaɗai ke amfani da ita masallaci ɗakin Allah ya fi wutar da din najeriya ake amfani da ita akwai abubuwan da in an tashi kamfanin nuka ce zuwa su ba za ka taɓa ganin su a ko'ina ba a duniya in ba a gurin ba wadda ba aiki ba ne ake yi individual hatta su fi kun masallacin ba su fi ba ce da ake zuwa ko kasuwa a shi kamfanin nuka ne ke zuwa su fi ko kamfani za a ɗauko su kutum shi zai ya aikin su ko hmm? amma yanzu saudiya sun zama munafuka irin wasu ko? eh munafukai ne a wajen wasu eh. saboda siyasar duniya baka ta ba baka ta inda ka faro ba shikenan munafukai ne eh, a wajen su eh? bayan waccan duk wanda ya je karatu ya dawo bala'i kawai zai koyo na zagin sahabbai ya shigo mana da shi kasa sai ka aura ka gani su malam jafar su dakta sani su dakta bashir suwaye suwaye su malam isa tsayin su almadani da suka je kasar suka yi karatu suka dawo alheri suka shigo mana da shi kasar nan ko bala'i suka shigo mana da shi to sai ka je ka duba hagani ɗalibi ya fara karatu daga matakin digiri na ɗaya ka je ka bincika ka gani kuɗin da ake kashe mai kafin ya gama digiri ƙasar ka ba ta iya kashe ma wannan kuɗin za a baka gurin kwana kana da abinci so uku kana da allowance kana dalibi? komai ma ake mutane saboda rashin mutunci abinda kasar ka ta kasa ma kasar ta ɗauka ta ma mutum kuma ya je ya dawo sai ce wa'yancan ba su da imani ba su da alkhairi mutanen banza ne duk wanda ya je jami'a ya je zai gani motoci ake ajiya irin labzinis nan la'asar in ta yi kusa in ɗalibi suka kwanta bacci akwai motar da za a kunna ta tun daga azahar tana kunne har zuwa la'asar lokacin da za a ɗibo ɗalibi su zo harami su gama karatu bayan in sha a sake ɗaukar su a mai da su haka ba ake yi eh amma duk da haka shugabannin munafukai ne ba su da imani eh ko kuwa ba su da imani ka mutane su yi taka tsantsan da lamarin siyasar duniya abinda baka sani ba kai ka tafi a baka san shi ba shike nan kai an fahimta yi amma wallahi tallahi ina rantse maka da Allah ko suna da kurakure mutanen nan na farko dai sun fi shugabannin ƙasar ka alheri yawwa babu eh a kuma dama ɗan adam ai dan an cewa na mutumin kirki ne ai bai zama lazim ba duk abin da yake tare da shi daidai ne kamar yadda in an cewa na mutumin banza ne bai zama lazim ba duk abin da ke tare da shi kuskure ne kana iya samun mutum mutumin banza ne amma ka samu abu ɗaya biyu uku hudu biyar tare da shi ko masu kyau ne kana iya samun mutum mutumin kirki ne amma ka samu abu ɗaya biyu uku hudu biyar wanda kuma ba na kirki ba ana iya samun wannan amma sanda za a yi hukunci ga mutum wanne ake tagalibi a rinjayar alherinsa ko aka sanwa alherinsa kaga alherinsa sadaka duk wanda bai je ba Allah ya bashi ikon ya je abu mafi girma da suka yi wanda ya fi komo muhimmanci shine tsarewa mutane tauhidinsu kai kana ganin a banza annabi zai yi addu'a ya ce Allahumma la da alƙabari wasanar Allah kakkabar kabari na zama gunkin da mutane za su bauta mai sannan kuma ya ɗauki wannan amanan ya danka ta hannu shi sa na ce duk duniya ƙabarin annabi ne kaɗai ake da tabbas cewa nan ne inda ƙabarin wani annabi yake amma duk inda za a ce maka kabarin annabi adamu annabi hudu annabi salu hasashe ne babu tabbas to sai annabi ya addu'a kafin ya bar duniya ya ce Allah kada ka sa kabari na ya zama gunkin da mutane za su bota mai bayan bani sai kuma ya ɗauki a wannan amanar fa sai ba wa'annan mutanen mutanen da kula da amanar masallacin ka'aba da masallacin annabi da inda annabin yake a hannunsu yake kuma annabi ya yi addu'a ya ce Allah kada ka sa kabari na zama gunkin da mutane za su zo su bauta kuma suka tsara wannan amanar amma har yanzu duk da haka munafukai ne wa innan mutanen har yanzu duk da haka munafukai ne eh, ka je ka gani in ka zo makabartar udu tun daga baqiya wacce ke cikin masallaci za ka samu bayan ga yarika da waye da waye cikin makabarta an ajiye mutane duk wanda suka fahimci zai shirka za su ce masu ya haji haram haram mu da yake muna yawo wanda yake dan gari ne wanda kakan shi ya yi aiki a makabartar kabarin rika da dama na sani za ka zai nuna maka ya ce nan gurin wannan kabarin al'imamu maliku ya ce maka ga kabarin na na Khadija ga kabarin na Aisha ga kabarin na Fatima yana cikin baqiya me dalilin da yasa kabarin rikan sana gurin amma baka isa ka gane cewa kabarin wance bane anan ko kabarin wane ne anan saboda sanin cewa kabarin wane ne yana iya zama wasila zuwa ga shirka sai aka bar shi haka wanda ya sani yana da alaka da garin ya sani in baka sani ba in bako ne ka zo ka yi abin da zaka yi don ka taho udu haka zaka gani an ajiye mutane a udu da yarika daban-daban suna wa mutane wa'azi da nasiha saboda kar a bar abin a sake a ɗibi mutane a ja su zuwa gaba, zuwa ga shirka to wayanda suke kokarin tare mutane kar ma a bar su su fada ma shirka to kuma har yanzu munafikai ne eh Allah ya kiyaye wadaka mutum yi hankali ya san me yake fada siyasar duniya in baka santa ba kawai baka santa ba shikenan ka kuma akwai abubuwan da adalci ne ba ma yi ba ma binciken ya matsala take kafin mu magana a kanta an bayyana yi amma a satin da ya wuce na buga misali wanda ya san amerika ya san saudiya to gaba ɗaya mahaukaci ne ɗan ƙwaya ne ya ce wai ƙasar saudiya ta fito ta yi da amerika ta ina eh? yanzu mun sha faɗa maka ce yanzu mace ce annabi sulaimanu a farko kaga Allah da yake wala kada ataina dawuda wa sulaimana ilma wa qala su biyun suka faɗa alhamdulillahi alladhi na ala kaseerin min ibadihi almu'minin Allah sai ya ce wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay'in an ba mu kowar irin abu wanda mulki ke bukata kenan ko bayan ilimi da annauta ita ma wannan matar da alhudu da yaji ya same ta ai cewa yi wato wajadtuha wa laha arshun aziz wa utiyat min kulli shay'in an ba ta kowar irin abu sannan walaha arshun azim kuma tana da gado na mulki na sarauta babba lokacin da alhuda-huda ya zo ya jefa wasiƙa tana buɗewa ta ce ya iya halamalau inni ulƙi ilayya kitabu kari innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma abin da ke ciki Allah ta'alu alayya kakku mun tagawa wato ne musulmi ku zo mun kai kun mika wuya ba nan take sai ta kira mutum ba yaya za a ga wasiƙar da aka aiko a ce mata sakai na hana uluku wasu mu muna da ƙarfi wa uli ba'asin shadidin mun iya yaƙi amma wal amru ilayki tanzuri ta amul al'amarin yana gurin ki tunda ke ce shugaba ka ga mace ce amma da yake tana da hankali bata ba da amsa ba da irin yaran da su suka bayar sai ta ce musu innal muluka idza dakalu qaryatan in wasu masu mulki suka shigo gari domin ta fahimci daga unwanin wasiƙar wanda ya aiko wasiƙar ba za ta iya gaba da gaba da shi ba sai ta ce innal muluka idza dakalu qaryatan in wasu masu mulki suka shigo wani gari afsaduha lalata garin suke waja'alu a'izzata ahliha duk wanda ake ganin babba ne sai su mayar da shi kasantacce sannan wa kazalika yaf'alu kuma haka suke mace ta faɗi wannan magana to ta ina ta fuskar population wato adadi na jama'a ba za ka haɗa ba ƙarfin makami ba za ka haɗa ba wannan na faɗa na ce ko fata kuka yi ku dubu biyu ku dubu ɗaya in kafare dubu biyu ne ku za a buga amma san kai dubu uku to shugaban yakin ya san yadda zai ya dawo da mutane a zuwa sake shi ba tsoro ba ne ko kuwa a karanta ko risala nan kusa-kusa ta abu zai da nufi da wani babu jihadi za a ga wannan karatu ko kuwa amma wanda yake mahaukaci ne bai ma sun ka'idar jihadi a musulunci ba sai ya zo ya kalli ƙasar da ta kai yawan wannan a jama'a ninki ɗari sai ci wannan ƙasar da adadin mutanen ta ‘yan kaɗan ne ta tashi ke mukawama da ƙasar da ta kai yawan ta so ɗari ko ta fuskar jama'a ne to da kawai yakin ba shi zai ba shi abin ya shafa ba eh? to mu je karatu qala as-sa'idi al-imam as-sa'idi ya fada rahimahullah inna tafsir hadhihi al-aya fihi wa hada amal li kulli man li kulli man ittasafa bi hadhihi sifa wannan ya game duk wanda ya sunfanci da wannan sifa din wadaka muna musu addu'a kurakuransu Allah ya ba su ikon gyara amma Allah ko shakka ba na yi hukumomin ƙasar saudiya wallahi alherinsu ya riga su yawa amma wanda bai je ba zai maka musu ya ce ƙarya ne amma wanda bi ya je ba zai maka musu ba yanzu mutanen musamman ta shekarar da 'yan shi'an nan suka zo suka yi kosin ɗin oxygen a aikin haji, aka samu adadi na mutane da yawa suka mutu kun tuna shekarar da aka zo aka ce wai gashi nan dan sarkin ƙasar Saudiya ne wai yazo zai zifa wai aka tattara mutane daga nan shikenan Goslo ya haɗu daga nan shikenan sai kaza ƙarya ne su suka shirya wannan a Makka a lokacin aikin hajji da wannan abin ya faru sai gashi suna kiraye-kiraye da ƙasashen duniya wai ya kamata a ce aikin hajji kowace ƙasa tana da wakilci wajen gudanar da shi ba ƙasar saudiya ba kadai kuma daga ciki wanda bai manta yadda hadisar ta faru ba wayannan yan shi'an daga cikin wayanda suka kira su zo su shiga lamarin aikin haji har da majalisar ɗinkin duniya me hada majalisar ɗinkin duniya da aikin haji amma sai ga yan shi'a suna kira ta yawa majalisar ɗinkin duniya ta zo ta shiga lamarin aikin haji wai najeriya ta ba da wakilci kamaru ta bayar ghana ta bayar in dai akwai musulmi a ƙasar ta, kowace ƙasa ta ba da wakilcin da za a zo a yi kwamiti wai wannan kwamitin su za su dinga kula da yadda za a tsara aikin hajji eh? ka je ka gani a yi taro na aikin hajji sama da mutum miliyan uku a watsi eh? kuma duk wanda ya ji wannan shekara za ka samu kurakuran da za a samu na gudanar da aiki wallahi shekara mai zuwa in ka dawo ba za ka same shi ba wanda yake shirya taro ya gayyaci mutane daga wasu gurare ya san irin wahalar da ake sha in ka gayyato baki don ka fita kunya shi, ya san ka gayyato mutum sama da mutum miliyan uku ta shigo ƙasa a wannan shekarar da suka yi kosin ɗin wannan problem ɗin da ya faru za ku ga alhazan ƙasashe daban-daban duk wanda suka mutu sun yadda cewa abin ne mahaddatansu a madina a makka amma wannan yan an cewa suka ba su yadda abin ne musu gawawaki ba a makka kusan da gawawakin suka a ƙasar to wannan bai yadda ba gawar dan uwansa ma a rufe a makka in ya mutu yanzu Allah a cikin nan waye ba zai fata Allah ya sa musamman malam Allah ya maka taufiki ka mutu a Madina a rufe ka a baki a makabartar da sabai su Eh? ko ba komai ka dai san cewa a makabarta ma kana mujawara ka san cewa tsakaninka da annabi ba ta zara da yawa to mutum ya mutu a can su ce ba su yadda ba a binne gawawakin su a ƙasan siri a fita da su a eh to wayannan fa duk mutane mantawa suke yi da abubuwa sai mutum kawai ya zo ya rude ya ta hayaniya kawai an fahimta yi to ne sai malam yake cewa fa da kulufi fi zalika yakan shiga cikin wannan ashabul fili ma ta giwa wa quraish da kuma quraishi na saddu rasulullahi amal hudaybiya lokacin da suka toshe annabi shekarar hudaybiya suka ce ba zai shiga makka ba kaga shi abraha da yazo ai ya zo ne ya rusa mai ka'aba Allah subhanahu wata'ala ya magane shi kaga rusa ta da zai rusawa ce ta ma'ana a a ta hissi tunda giwa ya ɗauko don su rusa ɗakin Allah ƙurai shawa kuma rusawa ɗakin Allah suke rusawa ta ma'ana don mannan Allah ya zo zai shiga garin makka bayan korarsa daga garin suka hana suka ce ba zai shiga ba wan nasara hakanan nasara dina aka rabu lokacin da suka rusa baitul maqdis baitul maqdis wa ghairihim da wasu min anwa'i zalama daga cikin nau'in azzalime a sai ne waɗanda suke aiki fi sarabiha wajen rusa ɗakin Allah mahaddatan lillahi wa mashaqatan saboda fito na fito da Allah da kuma saba ma Allah subhanahu ta'ala din wannan tafsiru karimur rahman juz'i na 1 shafi na 127 bal ba wannan ba zahab Ibnu atiya Ibnu atiya ya tafi rahimahullahu ila abu adamin zarika abin da ya fi wannan nisa faƙali sai ce wa hadhihi al-aya tatanawala ta kunshi kullu man min masjid wato duk wanda ya hana kowane masallaci ila yawmil har zuwa ranar tashin alƙiyama Aukar raba madinata islam ko ya rusa wani gari na musulunci la'annaha masajid domin ita ma masallaci ce wa illam takun ko da yake bata kasance wato abin tsira ba idil ardu kulluha masjid li hadhihi al-umma saboda ƙasa ai wato masallaci ce wajen sujjada ce ga wannan al'umma al-muharrar wajiz mujizzi na dai shafi na 454 wal maqsud manfa dai anna al-masajid da al-jami'at al haƙiƙiya. eh ah. masallaci ita ce jami'o'i na haƙiƙa ai za ka ga da a masallacin makka da madina akwai halƙoƙi na karatu akwai wanda za ka suna kaiwa wasu a nan ma suke haddace ƙur'ani akwai halƙoƙi na hadda akwai halƙoƙi na karatun kaza na karatun kaza na karatun kaza haka halƙa halƙa ta karatu hmm? allati tatarabba fiha al-ajyal wanda jama'a suke tarbiyantuwa a ciki wa ya takarraju fiha ar-rijalu mazaje suke fita a ciki wal abdalu da jarumai fala garabata ba abun mamaki bane an yi tasallata alaiha a ada'ur rusul wato makiyaman danni su nemi samun dama da ƙarfi man wajen hanawa wa takriban da rusawa wa ta'ilan da wofuntar da ita hissan asiyan rusawa ta ganin ido in suka samu dama in kadaru au ma'anawiyyar ko kuma rusawa ta ma'ana littabqa jasadan bila ruha dan ta zamanto jiki ne ba ruhu domin in an gina masallaci manufar da ta saka gina masallacin in babu shikenan sai ya to gina masallacin ma bai amfani ba ko idan ya to daga cikin makasirin da masallaci aka karantar da mutane sai ya to masallaci bai intajin komai na ilimi kawai abin da ake shi ne a yi sallah a wace. to kaga ai shikenan akwai matsala to shine sai malam yake cewa shamikhatul bunyani ga gini dogo kawiyatul arkani amma rukunnan gidan sun riga sun rushe saboda ginin ne kawai raya dakin na Allah babu sai shi haza ma zahara li fil qur'anil karim min asalibul mujrimin wannan shine abin da ya bayyana gare na uslubin masu laifi fi tadhiqi wajen kuntata wa ta'tili da kora walman ilhanawa wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani to da ka dinda ake da yan committee su tsoron Allah in an zo za a karantar da mutane a guri kowa ya bada gudunmuwar sa a karantar da mutane eh amma ba kawai su zo a bada gudunmuwa nan a karantar da mutane ba su zo su hala saboda wani kawai an faɗi wani ra'ayin kuma na karatu ne bai mai ba sai ce to tunda an faɗi wata matsala ta karatu ba ta mai ba to a daina karatun ba eh ko ce an ci mutuncin sa an rena shi an wulakanta shi to da tunda shi babba ne to gaba ɗaya ma karatun an daina eh al mabahatu sabiu asalibun fil ada wat tankil wal batshi uslubi na cutarwa da dauri da azabtarwa qala ta'ala Allah ce lan yadurrukum illa aza. ba za su iya ainihin wato a cutar da ku cutarwa mai tsanani ba sai dai tunda ya ce lan yadurrukum illa aza to dole ya zamanto tsakanin adduru da al'aza a nan gurin suna da bambanci wa qala ta'ala Allah ya ce wannan, wallahi sai na jarrabe ku fi amwalikum a dukiyarku wa anfusikum da rayukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wala sai kun ji maganganun banza wajen wa'inda suke ƙin Allah cikin wa'inda aka ba littafi kafin ku wa min allazina ashraku daga wa'inda suke mushrikai ne sai kun samu azan kafira cutarwa mai yawa amma wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah ta fa'in na zalika min azmil um wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura to irin abin da muke ji na zagin Allah kwanan nan da zagin manzan Allah da zagin littafin da annabi ya zo da shi to yana daga cikin dama abin da Allah ya faɗa mana wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum sai kun ji maganganun banza wajen waɗanda aka ba littafi kafin ku kwanan nan mun san abin da ke faruwa na wani fasto da ya fito ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi ƙoƙarin in kunna abin a wajen karatu amma gaskiya na kasa so da ba iya jure kalmomin da ya faɗawa annaba a ci wanda bai ji su bai ji su ta hannu duk abin da za a faɗa na rashin mutunci ya faɗawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wayannan kalmomin duk wanda bai ji su ba kare jiran Allah sannan dan Allah a daina yawo da su ana hikaito maganganun da ya faɗawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda munin maganganun wasu na ta maganganu suna cewa shi wancan ɗan tiktok wai shi ya buɗe kofa? shi ya jawo aka zagi annabi maganar banza ce ƙarya ce na labarin tambaya kadiyar zagin annabi wannan ita ce ta farko a najeriya to in kun ce shi ya buɗe kofa a yanzu a baya da suka zazzagi manzan Allah waye ya buɗe kofar suka zage shi eh? akwai wani daga cikin matasa ya taɓa zuwa ya bai same ni ya ce mun da yana yawon neman mata kuma irin gidan karuwan nan yake zuwa wanda ba musulmin nan ba an gane sai wanda nan namu ma kafin wasu abubuwa su faru ai ko a unguwannin nan namu da akwai su din na ka zo gittawa kaga jangulan ana faɗa maka cewa to kayan kada aina a tisima yace dalilin da ya sa. ya daina neman mata kuma ya daina zuwa gidan ya ce akwai ranar da ya je rigima ya haɗa wata da wani a gidan karuwa ya je shi ma neman matan shi ne rigima ya haɗa shi da ita ya ce a gudan da rigima ya haɗa shi da ita ya ce a gaban shi sai ta hikaito take ce ma shi wancan musulmin sai ta kira sunan manzan Allah ta ce ko Muhammadu ne ya zo nan ya ce shi kuma wallahi daga ranar ya ji zina ta fita a ran shi kuma har ya bar duna ya ma Allah alƙawari ba zai sake zuwa irin gurin ba saboda kalmar da kunnensa ya ji wannan ta faɗa wa manzan Allah so akwai abubuwa da yawa da suke faruwa saboda haka wanda suke cewa shi wancan ɗan tiktok ɗin shi ya jawo shi dama ya faɗa hatta zage-zagen da yake ya ce ba musulunci ba ne ya sashi shi ɗan iskan gari ne kawai ya faɗa ko bai faɗa ba to zagin ma da zai ma wani ya yarda cewa ba musulunci ba ne ya koya to ka kaddara ya zagi wani a cikinsu idan an tashi kan waye kamata a rama ba shi da ya zagin ba kan shi kamata a rama ba idan mutum ba yana da wani shikidi dangane da musulunci da musulmi ba ya wani zai zage ka cikin musulmi kaga cewa ba wanda zaka inda a ce wani abun da kake bauta ma ne ya zaga to kaga kai ma kana da iko abin da ka san yana ganin girman shi ta fuskar bauta kai ma ka je ka yi mi wannan shine dalilin da ya sa Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawan kama ko baban mutum in kuna rigima da mutum ya zagi baban kai ma sai ka zagi baban shi ba amma in ka tsallake kan baban shi ka tafi kan wani to ai dama a shi jiran kake yi ka samu damar da zaka tafi kan wani dama ce baka samu ba sai kai wani yanzu sai ka ce to bari ka amfani da wannan dama in wani musulmi ya zage ku kura ma zagin mana akan shi in addinin ku ya zaga to kaga yanzu kuna da iko ku ce bari ku rama akan wa addinin shi to kaga a lokacin idan addinin ku ya zaga an kuka rama akan addinin shi sai mu ce to wanda ya fara zagin addinin ku shi ya dawo eh so akwai wasu da dama daga cikin fastoci da mun yi magana da su a baya wasu ma a wasu program akwai tambaya guda biyu da na yi tambaya ta farko ita ce rigingimin nan da ake yawan a Najeriya mu yi wa kan ma'adalci da dukkan jami'an tsaro da kowa da kwa kamata su amsa wannan tambayar rigingimin da ake yi na addini shin inda musulmi suka fi yawa ne ake rigimar ko inda aka fi musulmi yawa wannan akwai buƙatar kowa ya sa tunani ya amsa wannan tambayar idan inda aka fi musulmi yawa ne ake samun rigima to me yasa inda musulmi suka fi yawa ba a rigima addini wannan kowa ya kamata ya fahimci wannan tambayar kuma a fito da amsa mai kyau ina ganin mutumin da a inda yake yana da yawa yana da ƙarfi bai yi faɗa ba bai kamata a ce inda ya je inda ba shi da ƙarfi ba bai yi wa ya faɗa a gurin to don Allah mu yi wa juna adalci mu duba duk inda ake rigimar addini a ƙasar nan waje ne da aka fi musulmi yawa ko waje ne da musulmi suka fi yawa wannan na basu su su amsa tambayar ɗaya kenan na biyu tun da ake a nan ƙasar ka saba jin kaga musulmi ya fito ya zagi annabi isa ko maryam akwai wani bidiyo clip da na gada wani yana yawo to sai na koma na saurari asalin program ɗin sai na fahimci dalilin da yasa yake magana in baka san dalili ba za ka yana cewa annabi isa kaza ne to shi yana nufin to yadda su suka siffanta annabi isa a bible in an bi ta bible to annabi isa kaza ne amma annabi isan qur'ani ya saba da nawa na bible abinda yake faɗa kenan dan annabi isan qur'ani ba Allah bane ba dan Allah bane me shi bawon Allah ne kuma manzon Allah ne ko haka maganar take ba to zaka ga wannan tana cikin abin da ake yawo da shi to amma su duba da kyau su gani zagin annabi isa ko zagin maryam wannan tarbiyyar musulmi ce ba na tsammani da wuya ka je gidan da yake yana da famili mai wanda ba za ka samu sunan maryam ba ko sunan isa akwai ko babu wanda ka taso ka samu saboda ganin girman su har su wani ma ba mamaki sunan baban shi isa haka ne wani ma ba mamaki sunan sa maryam to yayin da ba a samun cases din zagin annabi isa kowa ko maryam Sau da ba karantawan malaman musulunci ba ne a bayyana ko a koyi babu wani musulmi da zai tashi ba tare da ganin girman na na Maryamu ba ko Annabi Isa kuma sannan su fahimci mu fa a gurinmu da zagin annabi isa da zagin annabi muhammad dukundinsu ɗaya to me yasa ake samun kisa-kisan zagin annaba a ɓangarensu su mai sa ba a samun kasin zagin annabi isa da maryam a cikinmu mai sa wayannan tambayoyin guda biyu akwai buƙatar a ba da amsa a kansu wannan yana cikin nau'in abin da Allah ya faɗa wa latasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum sai kun ji maganganun banza wajen waɗanda aka ba littafi kafin ku daga cikin maganganun banzan dama sai sun zage ku sun zage Allah sai sun zage littafin ku sun zage annabi haka suke kuma naji yana cin alwashi yana cewa sai yayi bidiyo wadan ɗari ko sama da ɗari na zagin annabi Ya ci gaba da yi a kasar da akwai hukumomi kuma suna kallon shi kuma suna so ƙasa ta zauna lafiya zagin da inda shugaban ƙasa ya mu wannan zagin larantsi da Allah da yanzu hukumomin tsaro sun ɗauki mataki a kai eh? kuma wallahi ba zai fito ya ɗura wa shugaban ƙasa zagi ba ya ce kuma wallahi zai bidiyo sama da ɗari sai ya ci gaba da ɗura wa shugaban ƙasa zagi kuma hukumomin tsaro na kallon shi babu abin da za su kai an kuga in dai irin wannan abin ya ci gaba kuga an zauna lafiya a ƙasar nan to sai dai abinda Allah subhanahu wata'ala kai sunansa ar-rahmanu wanda ke yi wa bayi abu ba dan halin sa ba in shi ya ga dama a zauna lafiya amma dai ni ban ga ta inda za a taɓa wanda Allah bai da kamar shi ba kuma kowa ya ja baki ya shiru kuma Allah nan an san daga ƙarshe duk abinda za a yi na neman zaman lafiya gure shi ake komawa sannan a taɓa wanda ya fi so sannan kuma ana ci kuma ana cewa kuma shi ya bada zaman lafiya kaga sai da hali ni dai wallahi ba zan iya ko in maimaita kalmomin ma ba zan iya kuma ba zan iya kunna wa'annan kalmomin ba a gurin karatu wanda bai ji kalmomin ba a ce saboda ni zai ji su so kiran da nake zuwa ga gwamnati na san cewa ɗaiɗaikun karatuttukan malamai sun fita akwai wanda sun ci alwashin cewa ba za su haƙura ba haka ne kuma an sha gani ba su ɗe ba su bi ba taɓa annabi ya kawo rashin zaman lafiya a ƙasar nan to tun yanzu hukumomi su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka wajen daƙile wannan abin ya tsaya shi zai hana wasu mutane su ɗauki doka a hannu amma wallahi in dai ana taɓa annabi irin wannan taɓa ba doka a hannu ba wallahi wasu na tabbatar da duka a kama sai sun ɗaukawa wata rana kuma da shi abin da zai faru kuma mu ba ma goyon bayan ɗaukar doka a hannu ɗaukar doka a hannu ba zai taba zama alheri ga kasa ba abin da kuma zai toshe wannan kofar su hukumomi su tashi su abin da ya ya kamata sai ya hana mutane ɗaukar doka a hannu kuma kaga baka da wani uzuri da zaka ci gaba da bayarwa Sau da in aka ce an zo maganar annabi kamar yadda wasu ke faɗa ba maganar jallayi ake ba in akwai abin da ya wuce ja da baki da kore da shuɗi da yalo da waye duk an wuce shi an tsallaku an fahimta yi Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala Allah ya faɗa munkiran yana mai inkari ala qaumi hud aka an mutanen annabi hud wa idza batashtum batashtum jabbari idan za ku yi damka kukan yi damka ta kama karya wa hada huwa akhiru sahmin wannan shine karshen kibiya fi ja'abatil mujrimina a cikin jakar mujrimai ja'aba shine wa'a'un min al-jild na fata wanda su da ufihi istiham wanda ake sanya kibiya a ciki wannan shine karshen kibiyoyi a cikin jakar mujrimai yutliqunahu wanda suke sakin shi fa amma al amma wannan cutarwa fa huwa kasirun fi hayatir rusul yana da yawa cikin rayuwar manzanni wa atba'i da mabiyansu min almu'minina mu'mini bal inna Allah akbar Allah ya bada labari kama fil ayatil ula anna almujrimina wa innam mujriman lan yadurru almu'minina ba za su cutar da mu'minai ba fi ma yakidunhum bihi cikin abin da suke kulla musu makirki da shi illa azab sai cutarwa fa nafa luhuq ad-darar bihi sai ikore ristar ad-darar saboda haka dole ne mun sha faɗa ci babu abin da ya shafi at a Qur'ani da haka dole al'aza daban addararu daban dole suna da bambanci amma a Hausa wani lokaci yakan mana kunci kaga ba yadda za yi dole sai dai mu fassara su kamar yanzu kalman alju'u bamu na fassara shi da yunwa ba eh? sannan da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan almasgaba shi ma ba muna fassara shi da mai ba yunwa ba sannan alfazdi da suke da alaƙa da yunwa amma kuma za ka ga a in za a yi ƙiƙe a harshen larabci da alju'u da almasgaba da ire-irensu kalmomin da suke da alaƙa da su bai yi wa ya zaman tukwai mujarradin yunwa tun da kaga ƙur'ani ya istitidamun su kowanne akwai dalilin amfani da shi to shine sai malam yake cewa asbata ya tabbatar da wuƙu al'ada aukuwa au cutarwa allazi yaqau fil galibi ala zahiri wanda yake aukuwa mafi yawanci akan abin da yake bayyana huwal jasad shine jiki fa amma ruhu amma ita ne fa innaha mu'allaqatun billahi ta'ala tana ratai da Allah bal innaha ahyanan kai wani lokaci ita ran ma lataltazzu bil ada takan ji daɗin cutarwa fi sabilillahi akan tafarkin Allah fala sabila lil mujrimina ila al wusul ilaiha mujrimai ba su da hanyar da za su kai zuwa gare ta illa bi izhaqiha sai sun gusar da ita وهذا da بيد Azza wa وجل وحده وأن ينا حنون الله شيء كثير هذا وقد علق الله عز وجل نفي الضرر بوجود أمرين الله مدوكتين سركي يا علق كوري والضرر بوجود أمرين سبود سامون الأمر قدابيو شيني مهمين هما الصبر والتقوى حقولي لكم صوران الله فقال سبحانه الله سيتي وإن تزلوا إنكم كي حقولي وتتقوا kuka ji tsoron Allah la yudurrukum kaiduhum shay'a kaidun su ba zai muku komai ba wa jami'u dalika fi qawlihi dukkan wannan yana cikin fadin Allah da yake ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum kulizin cikan kula yudurrukum man dalla idha tadaytum ba zai cutar da ku ba wanda yake bin Allah in ku kun da Allah da fasabr wa taqwa yatimmu lintida wato da hakuri da tsoron Allah wannan yana cika wa mutum shiriya wa bilihtida'i yantafi ad-darar da shiriya ne wato cutarwa ake kowa. wa bi qadari fi hadha al gwargwadon yadda mutum ya zama yana da sakaci cikin wannan al'amari ya kunu darar shi anan cutarwa take wallahu ta'ala a'lam wa amma tankilu amma tankilu azabtarwa ba Allah ya yake ina ladina ankalan ba eh wal batshi da damka wa laysa ba'da qatlihim al anbiya war rusul min wato bayan wannan babu wani abu da zai biyo ba irin kashe annabawa da manzanni na wani abu wa fi ma yali ma zahara li min asalibi cikin abinda zai zo gare ni falaysa ba'da qatlihim al-anbiya wa min shay'in wa fi ma ma a cikin abin da zai zo malam ya ce abin cikin abin da ya bayyana da cutarwa da attanki da azabtarwa da kamawa na farko nafzur rasulu wal mu'minina yi wa manzan Allah laƙabi sunan banza da mu'minin eh da yake nan ba Allah ya faɗa mana cewa bi isa lismun wala talmizu anfusakum wala tanabazu to shine nabzur rasul wal mu'minina sawa annabu sunan banza da masu imani na biyu asab wa shatm zagi kamar yadda gashi muna ji yanzu zagi zagin da ko mutum mai mutunci cikin mutane bai kamata a mai wannan zagin ba da waɗannan kalmomin bai cancance su ba amma manzan Allah a mai irin waɗannan kalmomi eh yasa na faɗa na ce waɗannan kwanan nan yanzu wayannan mutanen da suka taru a Abuja kwanan nan ai kaga sun taru akan matsalar jam'iyya ko yanzu ka je ka duba in suna da shafuffuka fa sanar shafukan su kaga wanda yayi magana akan cewa an zage annabi eh yasa talaka na da aiki a ƙasar nan yawa akwai maganganu da muke da shi amma ba yanzu bane lokacin yin su muna nan dai muna dan bin goyon Eh, in lokaci ya kaji eh, a da karatu kuma da shi a lokaci ya kaji yawa talakan ƙasar nan yadda ka gan shaka kai ma ka kyale shaka Allah ma ka yake son yabe shi ko kuwa yawa eh ko ba haka bane yawa to a wal ihana duka da wulakantarwa sannan al isbatu daurewa at ta'azib wal fitna azabtarwa da fitinar mutane al za su al-ard wato a korar mutane daga garinsu, su al fitar da su al-mudaharatu ala ikhraj ar-rasul baya akan fitar da mandan Allah sallallahu alaihi hashdu jami'il uwa wata taqati tara duk wani ƙarfi da duk wani iko da suke da shi rassu kofi wa Tauhidu ha? shine abin da ya shafi tattaro kowane irin sahu wanda za ta murƙushe musulunci da musulmi da kuma mayar da sahun ta zama ɗaya ko da sana da bambanta mashaya da nan da nan da nan a har haɗo, a ce kawai ai abin da za a yi a zo a yi maganin su wani a murƙushe su haka ake yi sannan almulahaqatu wal mutaradatu almulahaqatu shine almutaba'atu shine bibiya duk abin da kuke ana bibiyan mai kuke daga nan al-mutarada sai kora sannan al-muqatala yaqa shannul lis-salbi wan nahyi wa idaf ar rasul wato kunnu wutar yaqi an gane dan abin da ake da shi a sance muku shi ko a kwace da in kun kafa daula yaya za a yi si wannan daular an raunana ta shine dalilin da yasa kaga Allah madaukakin sarki ya ce mana wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum me ma'anar rihukum da zaran kuka tsaya akan abin da bai kamata ku yi ta gaddama akan shi ba in daular musulunci kuka kafa daular sai ta sai ta rushe shine wa tadhhab rihukum nan karfin ku Allah yake magana daular da kuka kafa ta musulunci sai ta rushe sai sa Allah ya ce wasbiru inna Allah kaga sannan sai alqatlu kisa to wa'annan duka yana daga cikin uslubin da suke bi wajen azabtarwa wani lokaci da a dinga kiran ku da lakabi da sunan banza a kira ku a kira Annabu? yau ku duba duniya yadda ake kiran musulmi da kowane suna na banza wanda ya kamata ya zama shi ne almuttahamul awwal ya dawo shi yake tuhuma kuma ba ka ake yi ba haka ake zagi eh duka da wulakantarwa yau me ba mu musulmi a duniya eh al-ithbatu garinku ƙasarku a kore ku daga ciki yanzu ba da gimar da ke faruwa a falasɗin ba eh mai ɗan haya ya kori mai gida ba halin da ake ciki ba kenan iri-iri kai da gidanka a zo a ce ka fita kuma ka yadda ka ma fitan ka ce da Allah ai haƙuri a bakka a bakin shagon ka ci gaba da zama a ce billahi ba baka isa ba ko bakin shagon ma ba za ka zauna sai ka bar bakin shagon kuma duniya ta ce wanda ya zo ya same ka a gidanka ya ce ka fita kana roƙon ya bakka ka zauna ko a bakin shago ya ce ba za ka zauna ba shi ne mai gaskiya kai da aka fitar kake roƙon a bakka ka zauna a bakin shago kai ne mara gaskiya eh saboda Allah ma kaga at-ta'zibu azabtarwa da fitanantarwa kore duk wannan fa an yi wa annabi su ma a haife shi a gari yana da 'yan uwa da dangi da kowa da kowa amma kiri yana ji yana kallo garin da aka haife shi aka shirya yadda za a kashe shi ya gudu ya bar wanda aka yi haka yau saboda zalunci wai shi wasu ke kallo shi suke cewa shi ne ɗan ta'addar ba shi aka yi wa ta'addanci ba eh ai malam ka san wannan zalunci ya kai zalunci malam Allah madaukakin sarki ya samu dace lokaci na hararar mu Allah ya karawa annabi daraja Allah muna roƙo muna tawassuli da sunayenka masu tsarki duk wanda za a yi wa annabi irin wannan hawan yana musulmi ya ji bai ci komai a ransa ba kai ka san ma annabi irin wannan kana musulmi baka ji wani abu a ranka ba da ran tsaye Allah munafiki ne wallahi daga ran da za a yi annabi irin wannan kana musulmi ka ci gaba da harkar ka baka ji komai ba wala ka tabbatar baka da imani munafiki ne dan nama shi munafiki kullum guri yake da za a yi wani bala'i ya faɗawa annabi ko ba haka bane to duk wanda yake da ikon da zai yi wani abu akan wannan abin bai yi ba Allah mun kawo ƙara shi Allah kada ya sa ya bar duniya sai Allah ya ajiye aya a kansa mu dai mun san dama Allah ya ce inna inaka almustahzi Allah ne da kansa ya faɗa ce duk masu maka izgili mun san maka a kansu to da wanda zai wa annabi izgili da wanda za a yi bai ji zafi ba eh da wanda yake da ikon da zai yi wani abu ya duk muna roƙon Allah ya mana maganin su wannan shine addu'a da zamu yi a matakin farko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa bihadhal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh